Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Aliyu Asadullahi na marubuciya Ramla wacce aka fi sani da Riyal Mai Dambu wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna Dausayi TV wanda ni Mama Hanif nake karanto muku. Haka ya saka ta a cikin motar suka nufi wani asibitin da yake gaba da garin Tankara. suna shiga aka amshe su cikin gaggawa aka fara kokarin tsayar da cikin abin da tsohon likita shi ya ta gaya musu allura da maganin da za su saka mata kafin aka samu jinin ya tsaya lokacin ta farka dan Allah ku tafi da ni na tsane shi na tsane shi mugu ne haka ta ta nanatawa likitan da ya duba ni ya gaya mishi cewa yalla bai idan aka yi tafiya mai nisa da ita a mota cikin zai iya fita Dan gaskiya tana buƙatar hutu ne likita na barin gaban shi ya kira wani private jet na masarautar kano bayan minti arba'in jirgin ya iso don haka a airport suka nufa da buhayya tun kafin su iso kano ya kira 'ya'yan shi wanda suke likitoci baki ɗaya gaya musu gashi nan da bakuwa mara lafiya bayan awa ɗaya suka iso kowa so yake ga kowa fuskar da aka tara su domin ita na haka suka taho suna sauka aka ji aka ɗauko ta ita aka wuce da ita a asibitin masarauta aka fara ba ta kulawa shi kuma sarki ya wuce gida sai da suka kwashe awa biyar a kanta kafin suka yanke shawarar ɗaura mahaifar sannan aka kai ta ɗakin hutu inda za ta yi awa ashirin da ɗaya tana bacci saboda ƙarfin maganin zubar da cikin haka aka yi ta sintiri a kanta kowa sai ya zo domin ya ga wace baƙuwar fuska ce haka alami da ya taho da ita lokacin da ya dawo ya ga ɗakin alamar jini ya zuba amma ba ta cikin ɗakin. amma ba ta cikin ɗakin buɗe kofar banɗakin ya yi ga da gaske ba ta na. da haka ya fita zuwa wajen mufida don ya san ƙawarta ce sai dai mufida tana asibiti kuma abin ya dame shi wayar bayiya na saman gado da haka ya nufa asibiti babu ita babu alamarta. ta ya zata ma ko na mashi hankali tai sai da ta rantsuwa ya yarda daga nan ya nufi gidan inna larai aka ce ba ta nan ya kuma nufar gidan antinafi babu ita babu alamarta. gidan mama na aka kai shi nan ma ba ta nan kafin ka ce kwabo an rasa ta ya kira mota ya tambaye ta ba ta abuja na aka ya kira sawama ita ma ta ce mai bata zo ba wasu wasa hankalin aliyu wasadilla ya tashi don haka ya saka aka ba zama neman matar shi matarsa wacce ya fi so wacce yake masifar ƙaunarsa ya san sabida cikin da ya taɓa ne ta gudu to amma me yasa ta aikata haka shi ya zata da wasa take yi mishi da ta faɗi hakan don haka ya ta neman ta ya ta neman ta amma abu kamar wasa ya rasa ta domin babu wayya babu mai kama da ita yanzu ya fara zaton masu neman rayuwar shi ne suka ɗauke suka ɗauke ta babu ita babu labarin ta gashi ya roƙi mafi dakar ta ga iyayensa abin da ya aikata daga tana tausayin yadda ya shiga sai ta yi shiru amma a ranta haushin shi take ji abu kamar wasa aka kwana aka wuni babu labarin bahayya zazzabi ne ya rufe shi tare da dana sanin abin da ya aikata na kin sauraron ta don baruka ma ta zo daga abuja amma wutar gabanta ta kashe bata damu ba da ya mutu ko ya rayu domin kawai ya fifita matar shi a kanta haka kowa ya taho ana taya aliyu a sadin layaji maman matar shi amma banda ita sai da yayarta ta zo daga kaduna ta ga abin da take kamar farin ciki take Yaya ta ce mata murna kike dan matar shi ta bace ne? Ki ga yadda kishi yake ta damu kullum aka ce sai ta zo tana zama a jikin shi. Dan rashin imani ke kuwa kallon shi kike yi? To ba shi bane ya nuna wa matar shi matan shi sun fi ni musamman ma ita Bahayya da yake ɗaukar girki na yana kai mata. Ta faɗa tana gunguni. Cikin takaici da bakin ciki take kallon ta kafin ta shiga yi mata magana. Idan ya zo baki sake mishi fuska ba ita kuma ya samu hakan a gurinta. ta ba dole ya kasance da ita ba ke da kan kike ce min yarinyar gona ce a girki kin san me yasa ake bayyana muku ya fi ji da ita saboda tana iya bata lokacin ta tare da shi ba tare da ta damu ba ko ba na ji da bakin shi yake cewa shi mata laifi ta gudu ba ai ya san abin da yake yi na haka ki sake lale domin matukar ya ganta ta dawo gare shi wallahi ita wallahi ƙara ƙara santa zai yi ke kuma ya mai da ke kamar banza tun da dai kalli kowa yana nuna damuwa akan batanta amma ke ko a jikinki in dai ta dawo gare shi kina wannan abun ta kare miki a yanzu ma kamar zai mutu ina kuma da ya same ta kina ji zai kuma yarda ya abin da za ta guje shi ne mata mu muke kashe damar mu idan miji zai yi aure kyale shi ya yi ɗauken sabon guri idan ya gama zai dawo gare ki wani dare ne je magi bai gani ba ai sai na mutuwar shi dan haka ki yarda mijinki ya ajiye ki a gefe saboda baki da hankali akan kishi. Na haka tashi ki kama mijinki. Ke fa kika gaya mun a baya baya taɓa miki faɗa a gabansu sai dai a bayan idanuwansu. Ko da kuwa laifin zai kai girman yanda ba a zato ne. Amma kin wani bata rai. Mutumin da saboda girman kusancin da ke tsakaninku baya miki faɗa a gaban matan shi sai wace yake son ki gane girman ki a gaban idanuwan shi. Amma ki ci gaba da abin da kike. mata nawa maza suke cin a akan idanuwan kishiyoyinsu kuma su zauna ke fa sai dai ya miki faɗa a bayan idansu amma ba kya gani ya kawai sai ki zauna ya tariri ta ki kamar kwai limshe idanuwanta ta sannan ta ce shi shikenan shi baya laifi kenan sai ni ko kin ga ko amna ta ga abin da yake wa dan uwanta? ba za ta ji daɗi ba balle sauran jama'a dan haka ki nutsi ki gyara zaman da mijinki kafin ya fahimci yadda shi suke juya miki baya. San bata kawo a kan hakan ba, sai da yayarta ta tafi ta shiga ɓangaren bayi ta ga yadda kowa yake ririta shi da bashi baki. Ita ma ta shiga tana tausasa mishi kalamai har ya ɗan ci abinci. Baki ɗaya ta fara jin kamar ita ta yi sakaci har mijinta ya ƙwace a hannunta. Da bata yi wannan shirman ba ba zai samu damar juya mata baya ba. amma yanzu ta shirya za ta gyara alakar aurenta da mijinta da kuma kishiyoyinta don haka ta ba shi shawara ya koma ɓangaren shi zai fi akan ana buɗe ɓangaren bahayya tunda ba ta nan ka ai mata barna don yara suna shigowa haka ta amince kuwa ana ƙara baza bincike akan bahayya a masarautar kano hankali na buɗe idanuwa na tare da yayin kaf ɗin fuskata ina kallon ɗakin da yake dauke da koren labule da farin fenti Ƙanshin Haizal na ji na kuma ware idanuwa na. A hankali na fara kokarin mikewa Shigowar wasu mutane biyu da sauri suka koma suna faɗin, Ya ilahi, can sai ga su kamar tururai suka cika ɗakin suna masu kallo na. Ni ma kallon tsoro nake musu ina juya bayana. Na mutu ne na tambaye su ina taɓa fuskata kafin na juya na kalle su. Sallama aka yi muryar matar ya ratsa mana a kunne. kallon kofar suka yi nima na kalli kofar tana shigowa idanuwa na akanta alhamdulillahi kun ga wani irin kama ta faɗa tana kallo na haka ta shigo ɗakin kafin ka ce me duka suka zagaye ni sai tambaya ta ake ina ba su amsa ina iyayenki inna ta ce kuma ta rasu me yasa zaki zubda cikin jikinki fulani ya hana su a barta ta huta mana Amir zo ka ɗebi jininta domin wallahi ina jin a ce. Da sauri mutumin ya zo wanda muka haɗu a Jamus. Ke ce? Na ce la kai ne ina matar nan. Ai abba ita ce muka haɗu da ita a Jamus ban gaya maka ba. Murmushi ya sannan ya ce musu ka nutsu da kyau ka gwada jinin ni ma ka ɗibi nawa. Kallon su nake autar Fulani me zaki ji in ji matar. Yawun bakina ne ya tsinke na ce mata ɗan wake. kuma ya ishe ki ko a haɗa miki da wani abun har da kosai da biredi ikon Allah Fulani kamar yadda kika yi lokacin cikinta don haka maza a kawo wa shalele ku bani kuri ne mata wanka haka suka fita ni da ita muka shiga banɗaki ta min wanka tana kuka ni ma kuka nake ta ya kika samu cikinki ta ɗin jinin sarauta ce ke yawo a jikinki don Allah kar ki ɓoye min kin san ciwon da uwa da aka sace mata yaro take ji kuwa Bayan shekaru ashirin da biyu yau gashi ina wanke ki da hannuna Aisha. To me yasa aka sace ni? Innata ta ce min ni yar sarauta ce kafin ta rasu. To me yasa aka raba ni da ku idan ku ne iyayena? Sabida ke kaɗai ce ya mace da aka haifa a masarautar nan. Babu wata mace sai ke sai yan uwa kishi yasa aka fitar min da ke. Haka ce min wanka yana ƙara jin kaunar ta a raina har ta gama muna fitowa aka kawo abincin tare da babban kafet aka shimfiɗa na zauna a hankali sannan aka fara bani abincin ina ci ina kuka cikin jikinta an ce na aure ne kai musaddiq kallon shi na yi kafin na gida mishi kaina cikin yana nan bai zube ba don allah da gaske bebi na yana raye na faɗa cike da murmushi little sister bebin mu yana raye sai dai ya yi wiki ne ai ta ba hankali kar wani abin ya same shi ko to uncle na faɗa ina tauna abincin a hankali hawaye yana kuma zubo min daga wani gari kike yanzu a tankara aka taho da ita baka ji ta ba Majinki yana can ne shiru na ina kuka tare da cewa don allah kar ku gaya mishi ina nan dan zai zo ya tafi da ni ni na fasa auren shi to me yasa kika tsaya aka yi miki alluran nan baki san tana taba zuciya ba da ba dan abu bane ka ki sai na zane ki kallon abu ne kafin na fashe da kuka abu wai zai zane ni babu mai dukan kigin biyar abba amma karki kuma shan wani abu ina son ganin jika na kin ji bebin abba wani abu ne ya tsaya min a rai haka ina cin abincin har yaya alim ya kawo sakamakon ana ta murna take abu ya saka aka baza an same ni na aka buɗe wata irin walima matan yayuna su ma sun zo kamar da nake da umman mu yasa aka yarda ni ce dama tun haihuwa nake kamar nake kama da umman habawa haka na kwana goma a asibiti muka koma gida ina shiga cikin gidan muka yi ido biyu da wata mata gabana ne ya faɗi ta mike tana faɗin yanzu sai da wannan yarinyar ta dawo to wallahi sai ta koma sai ta koma sai ta fara wata irin dariya fitowa ta tana dariya sosai abin ya ba su mamaki tana ta tona wa kanta asiri iyayena kuwa kukan farin ciki aka fara domin abin da ya faru yayuna maza goma sha biyu ne na umma na bakwai na umma na bakwai na matar da ta yi hauka biyar lokacin abu yana mugun sa ya mace shine ya ce musu duk wacce ta kuma samun cikin mace zai mata kyauta da kuma abubuwan da zai yi wa yarinyar da za ta haifa ita matar ita ce uwar gida umma amarya don haka ta shiga faɗi tashin har ta samu ciki ya lalace sai umma ce ta samu ciki na haka aka yi ta renon cikin har haihuwa Ranar da aka haife ni ranar aka sace ni wannan maganar ta fito ne daga bakin mu. Kuka ne ta yi ina yi wa Allah godiya da ya dada ni cikin na. Kewar mijina kaɗai nake ji a raina me yasa ya ji min haka. Bayan komai ya lafa suka tambaye ni inda muka inda muka zauna. Gaya musu ne tare da basu adireshin yaruna. Na aka washe gari akwai tura har can aka taho da su. Kar ku ga murna a gurin siyama da na larai. haka dai suka yi ta murna kafin bayan nan suka tambayi inna larai ta gaya musu abin da ta sani tare da musu kwatancen innata ai na gaya mata karima ce domin ita ce na bari a ranar gyara zama inna larai ta yi sannan ta ce musu ta gaya min dalilin da ya sa ta gudo da ita domin an zo a kashe yarinyar ce ta ɗauke ta ta gudu da ita ba wai don a biya ta ba ce, ta yarinyar kawai ta yi tun daga ranar da nake yawan shiga damuwa Sabida ina yawan mafarki da Aliyu kuma cikin tashin hankali. Aka ya saka na suka sa a gaba da rigima na daina cin abinci. Gani na kai, kamar kowanne minti za a iya bugo min waya a ce mini ya mutu. A tankara kuwa lokacin da mai martaba sarkin Kano ya kira shi suka yi magana bai yarda da abin da ya faɗa mishi ba. Sai dai ya ɗauki wata motar mabaruka ya fita da ita. Bai tsaya ko ina ba sai da sarki. Ya same shi a wani babban falo. Ya zauna cikin nutsuwa kan shi a ƙasa. layi, akwai abin da yake damun ka? In mai martaba. Ƙasa ya da kai cikin girmamawa da tarin damuwa ce mashi. Abba matata yau satin ta biyu da kwata. Yanzu mai martaba sarkin Kano ya kira ni akan kar na fita da farar motata. Ina fitowa waje na ga wasu mutane akan mashin. Abba ina jin tsoron matsayin da kuke nema na amsa. Dan Allah ku hakura idan na samu buhayya zan iya amsar sakonku. Murmushi mai martaba ya sanna ya ce tunda baka yarda da take taken su ba ya ce a ce yanzu ka fahimci abin da yake faruwa duk cikin fadar nan babu mai kaunar ka ba zan maka ishara da wanda yake bin ka ba amma zan gaya maka wani kuskuren da kai da ya bani mamaki shin ka taba bibiyar wanda ya daki yarinyar nan a gidanka ka taba bibiyar mutanen da suka tura ku a ruwa aliyu zaman ka na ɗan kasuwa ba yana nufin za ka saki rayuwar yarinyar da kake so ya tafi a banza ba ne Na san kana mata suna hakika amma kafin ka tsaya da tunaninka dole ka iya sarrafa abubuwa guda hudu. Na ɗaya mulki, na biyu dukiya, na uku mace, na hudu jama'a. Duk inda za ka shiga da wannan abu matuƙar za ka same su ba ka da ka sani akan za ka sha wahala. Yana da kyau ka iya nazarin yadda za ka sarrafa su amma ka sake gidanka yana shirin yana shirin yi maka girma. Ka sake matarka ta yi batan dabo ka sake jama'a suna mana kallon mutumin da bai iya rike gidan shi ba ta yaya zai rike al'ummar gari guda mutumin da bai iya kare mutuncin gidan shi ba ta yaya zai kare na al'ummar mu matarka ta bata wata na rataye da watanta yana rataye a wuyanka har ta tafi ta barka ba karamin abu ba ne domin babu macen da za ta same ka ta barka duk a bakin na tashi na ji haka to masu sauraro A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taka ni ce taku kamar kullum mama nake cewa ayi saurare lafiya. Assalamu